اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاكرا دوة تقف وطن شعبان أي وطن شعبان هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوتيا لدري ɗari da arba'in da bakwai Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana tace da muwafaka na duniya da lahira don farkin sunayensa المسألة السابعة عشرة مسألة تقوم شابقي في حكم ما لو قال لرجل يا زانية بتاء الفرق أو قال لامرأة يا زاني بلا تاء قال ابن قدامة في المبن تكافين ابن قدامة معنى كان وانا مسألة تشابقي magana take wajen hukuncin ma lau qala li rajulin in abun mutum zai cewa wani mutum ya zaliya ita ilfarki da ta wacce take bambance tsakanin namiji da mace namiji ne sai ce masa ya zaliya su Auƙala kala limra'a ko yake wa ya mace da lamirin namiji ya zani bila ta ifafe to wannan menene hukunci zai zama kafafi ko ba zai zama kafafi ba ba amsa ake nema a wurin ka ba saurari amsa abin lura ka gane tambaya daga fahimtar tambayan yayi matsalan ta gano Kada bin قدامة rahimahullahu fil في هو قذف صريح لكل منهما قذفي لأثرري da kowanne daga cikinsu matan nan da aka faɗi mata haka da namijin nan in ban da ba don dama bambancin yarukan duniya ba na sai mu shayi wannan mu asiri da ma ƙarfi sau da dama mutum kan yaren da baka iya ba sai ka kira namiji da mace mace ta a kira da namiji قال واختار هذا أبو بكر في ورقة فيه وهو مذهب الشافعي أما تنقذ فيه فشككم يوم تساوى واختار ابن حامد أنه ليس بكذا فيه ابن حامد إيش أي وانا كذا فيه illa an yi fassira hobi sai dai in ya fassara an fassara shi da haka aka fito fili aka ce da kai ake ko da ke ake wa huwa qawlu abi hanifa li'annahu yuhtamalu an yura an yurida bi qawlihi zai iya yiwa ai da maganar mutumin ya zaliya ya allama kaman yadda ake ce ya allama kaga al'allama sai akwai ta farki da kuma namiji ake nufi to hakan nan an ce ya zani ya fi zani ya zai ya ɗaukar kaman waccan kalman allama da ake tsara ta'u in ana so a kumbura abu a yawaita abu sai dai ana nan dai tun da an ce zani zaniya in haka ta da shi allama ai ya fi zani ma jima ainihin fifty na kama yi kwalo kamar yadda ake cewa lil'alimi ya allama Wani kasirin riwaya haka mutumin da yake da yawan riwaya ya riwaito ya riwaito ya haddace hadisai aka je masa rawiya wali kasirin hitzi mai yawan hadda aka je masa hafiza to wannan kenan in ji su waye jagoran su hamidu ko kuma ya zama abu hanifa na cikin nan walana amma muna da akan wato magana mamucin na baya da muka ce zinare annama na kazafan li'adil jinsai, duk abun da aka yi karafi wa ɗayan jinsunan nan guda biyu na kazafan lil'akhir abin da aka ce wa mace haka to an ce namiji ma haka ka kaulihi zanaita bi fatahi ta'i wa kasriha zanaita ko zanaiti ainihin eh, eh, wa kasriha lahuma jami'an ولأن هذا اللفظ wannan lafazin har yanzu in an sace wani dalilin mai nuna zinani khitabun lahuma magana ne ta aka masu baki da baki da gaba wa isharatun ilaihima bilabdis sina wa dalika yuguni wai wannan ya wadatar an tamyizi bisa itanisi wa hadafiha ko share ta wali dalika saboda wannan da sauran law qala lil mar'ati in abun mutum yace wa mace ya shakhsan zaniyan ya zafi mai zina tunda zafi eh, da namiji da mace duk ne zafi namiji ne ko sai ya shakhsan zaniyan kuma da mace yake walin rajuli namiji yake mata ya nasmatan zaniyatan ya wannan rai mai zina rai ta masa in ma a hausa ba ta mace ba to dai a larabci ta mace ce nafsan zaniya rai mazinaciyar kana mai ƙarfi ne wa ƙauluhum maganansu da suka ce san innahu yuridu bi halika annahu allama yana so ne ishe kaman kalmar allama ga ta da ta'un fitse na la yasihu bai ma dace ba kwata-kwata fa inna ma kana isman lil fi'li ay allama suna ne na aiki allama bin ba mai kyawun sani ba na aka ce masa zaniya ai mashi ma mai kyawun sani suna ne na aiki idan dakhalathu ainin alha in irin wannan ha'un ta shige shi kana lil mubalaga ka qaulihim hafizah للمبالغة في الحفظ وراوية للمبالغة في الرواية وكذلك أين همزة أين همزة kaga mai yawan zumɗe abin nan ne hamzo ne me yake da suna lumata humata to lumata wa sura'a wa sura'a yawan kayarwa wali an na kafiran na saboda dai da daman mutane ya zakirul mu'annafa mazan mazantar da kamata wani lokaci wayo an yi tulmu daktara wala ya kharuju bidalika an kaunil mukhatabati bihi wannan bai fitar da shi ba daga wanda ake magana da shi shine ake magana da shi muradan yi rado, bil lafzi sahihi انتهى كلام صاحب المغني sosai mu bari mu kayyidu nan da ya tafi ya tafi ina gaci ne can haɗe shiga bai kyautinta. Mun tsaya a nan, gobe ma shiga.